danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun dora. Labari da ɗumi-ɗuminsa ko kuma mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. yanzu yanzu nan an saki bidiyon tsiraicin wani sanata na adamawa wanda a yanzu haka bidiyonsa ya matuƙar yawo a kafofin sada zumunta na tiktok inda a yanzu haka mutane da yawa suna ta so su kalli bidiyon yadda aka kama a sanatan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 Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. A jiya ne dai bidiyon wani sanatan Adamawa yake tawo a kafofin sada zumunta wanda yake lalata da matar aure haka zalika bidiyon ya fita ne a shafin TikTok wanda a yanzu haka bidiyon yana tawo a kafofin sada zumunta. Haka zalika an yi hira da matar inda ta bayyana cewa shi yake takura mata su yi kamar yadda a yanzu haka an ce waka a bakin mai ita tafi daɗi. wanda a yanzu haka wannan matar ta jawo wa kanta ƙalubale a wurin mutane da kuma zagi haka zalika shi ma sanatan ya fito kamar mutumin kirki kafin a saki bidiyon nasa ya bayyana cewa ana kama wasu sanatoci suna lalata da mata a otal ko kuma a kama su sun saki bidiyo tsirara amma kuma hakan bai hana su ringa cin zaben su ba sai ga shi shi ma ya fito ya aikata abin da yake fitowa yake faɗa a kafofin sada zumunta shi yasa aka ce kada mutum ya faɗa maka abu a baki ka yadda domin kuwa baka san me yake aikatawa a bayan ido ba a fuska zai nuna kamar na Allah ne amma a baya abubuwa yake aikatawa na zunubi ga wannan cikakken bidiyon ka kalla domin ka ji yadda ta kasance them to yola talking rubbish to the blackmailer. He asked me, I have money to give. I said, I don't have money to give them. Mm. He asked me, do I, do I want this to continue? I said, no, sir. I said, the only thing I want, sir, is peace. I was sitting down right there. He dialed a number. The first time the number said it's not reachable. The secondly, the person picked the number and said, call it off. That's what she said to the person. You have the record of that thing? I don't have it. I have evidence. You have you evidence. Have record of. I have the conversation. Yes, I have. You the have the conversation have when he called the person yes, that called have, it off. I have the record with me that I did. You and Ishaku Abo. Yes, when I went you to have ask for forgiveness. Yes. Okay, you were asking him. So for what in the record? If I if I could understand the record in the record, why is he calling the name of uh, the GCFR president Bola and Tinubu and the governor of Adamawa State uh, Governor Kupintiri? Why is he calling their he name? He said people don't fight with him and go free who tell me that I can fight for, with him and go free? Because he that is fighting with Fintiri, he that is fighting with the government. Why would I come and fight with him? Why would I come and But in the video, he, in the record, he said, uh, Isha, the Senator Ishaku Abo, if I, he said something that has to do with, uh, that has to do with, uh, if he, he has the power to tell Governor Fintiri to put you as the vice chairman. Is it true? Yes, he said so that even if he's the enemy of Fintiri today, she can even call Fintri to ask Fintri for for, for, for, for a favor. Yes. For a vice chairman. And Fintri will not deny it. Fintri will not deny it. He said he has been calling me to come and see him. I refused when he when he now realized that I no rent a house in Guadimpa, but I refused to come. He gave me chance to come and talk, but I refused to come and meet him. And he also said that even if Fintri is on his wife, if you call Fintri, Fintri will come. Because Fintri is scared because, of him. Because I don't know whether he's scared, but he said Fintri But he said he's a threat to Fintri. Fintri is the only Fintri, enemy of Fintri. Said, that yes. Fintri is scared of him. Is he scared of him? I don't know if Fintri is scared of him, whatever he said. Oh. So talk less like more that. of me. A small rat, if he, if he did not destroy me, who will destroy me? Okay. That's what he said. Oh, oh. He's not destroy okay. me. Who what, what, did he, he said, oh, what did he say about the president, President Bola Tinubu in the, in the record? Please, can you just no, tell he us? He said that he's fighting with the President Bola Tinubu and Nigeria Talkless of government, less of it, small yeah. thing. I'm, I'm, I'm an ant. You are an ant. If you cannot deal with me, then how can he deal with people that are on top of me? To munji munji zagin da yace why ne ake zagin shi kici durun kwaki don kwaki waye ne wannan ake zagin shi can ni ne yake zagi ya ce kin ci duru warki wanga kin ci duru warki waya baki capacity na fada da ni kin je kina kawo police house tracking na number waya baki kudi ki tracking waya baki kudi ki fadan nan a ce daman tracking nakin blackmail hotel do you have capacity do you have the money to give people to go and, and, and search all everybody's room? Search warrant. Search warrant to search everybody's room to collect their phones. Yeah, and Kama, yeah, an example. You make an example with Transcorp. Is this something like yes, that? Yes, he said that even if okay that now they say the person is the person, the person is the person now left the phone next where we met him. Yes. And they said the person now run to to, to Transcorp do I have the capacity to go and catch them there? Or if the person flew to Lagos, do I have money to sponsor policemen to go to Lagos to go and find that person that is doing this to me? So I don't even know. I'm a fool. He said I'm a fool. I don't know what I'm doing. So, so, thank you very much, Ma, for this interview. Please, we want to appreciate you. Ladies and gentlemen, please, this is the end of this interview. As you can see, this woman right now, we are here live and direct. We are Thank you so much, and I'm very, very sorry. The life of this woman kamar yadda a yanzu haka ka tsaya ka saurari wannan cikakken bidiyon tun daga farko a ƙarshe na san kaji yadda ta kaya haka zalika na san kaji yadda wannan matar auren ta fito ta ba da labarin dukkan abin da ya faru tun daga farko har ƙarshe wanda yanzu haka ta fito tana kuka tana nadama su dai mutane da yawa ba su ji tausayinta ba a lokacin da ta fito take kuka take nadama domin sun bayyana cewa laifinta ne domin idan ba bata bada haɗin kai ba ba za a aikata abin ba mutane da yawa a yanzu haka suna ta korafi akan a ɗauki kwakwaran mataki akan wannan sanata domin kuwa ya kamata a ɗauki hukunci wanda ya dace a bisa wannan bidiyon tsiraicin nasa da ya fito da shi da matar aure to mai sauraro me za ka iya cewa akan wannan bidiyoyin da kuma me za ka ce akan yadda mutane da yawa suke magana akan cewa yanzu za ka ji an yi shiru da magana ba za a ɗauki wani ƙwaƙwaran mataki akan lamarin ba